taskar al'umma tv tasha ɗaya tilo da ke kawo ku labarai na duniya na gida da na ketare daban-daban da ɗumɗumin su kada ku manta ku danna subscribe gami da ƙararrawar sanarwa domin an karar da ku da zarar mun ɗaura sabon labari cewa umarni da kyakkyawa hani ga mummunan aikin hukumar hizbali kuma duk inda ake da zarar ka shigo jihar kano ko ba ɗan jihar Kano kake ba to hukuncin jihar Kano ya kama ka Aka dokar take da haka ita wannan baiwar Allah mun kama ta ne da bayyana badala ita kuma badala ko ta baki ko ta shiga za mu iya kama mutum akai ta fito ta kafofin sadarwa tana tallan magani wanda a ciki ta fito da abubuwa na batsa har al'aura ɗa namiji take fito da shi take wasafa cewa sai kaza kaza kaza da kazaman maganganu wanda mutane suna ji suka dinga ɗora hannunsu a wani suna ɗora hannunsu a kirji cewa yau kuma a kano mm. yau kuma a kano an manta da hizba ne an manta da shari'a ne yau a Kano za a zo mana da wannan to ko jama'a ta faɗa ko bata faɗa mu a tsarin aiki irin namu ba daidai bane barin wannan mu kuma mu aiki ba don haka ne yasa mu kuma muka kamo ta hukumar hizba kamar yadda ka sani kuma hukumar hizba tana da iyaka duk abin da ya fi karfin sulhu to turawa ko tumiki shi wannan abin ba zai iya ɗaukar sulhu ba kai tsaye mu ce wai mun sulhu ki tafi ba zai ɗauka ba saboda yanayin abin da ya biyo baya da abin da yake tattare shi na haka muka tura yan sanda suka bincike da karshe yan sanda kuma suka tura kotu kotu kuma a yanzu magana da muke ta yi hukunci na ɗaure na wajen wata shida amma ɗaure na talalar gida in aka nemi talalar gida an ɗaure ka amma ba a hana ka ka kai kawo ɗinka ba mm. sai dai ƙarƙashin wani kuma wato tarko shine an sa ta za ta je makaranta ta rika koyo karatu na tsawon wannan watanni shida a makarantar dr ahmad bamba akwai makaranta nan aka sata sannan za ta rika zuwa tana yi rufotin a duk mako a inda aka ayyana mata don haka tana karkashin kamu ne da kuma wannan shine abinda muka sani kuma shine karshen mutum da muka riga muka mika namu ya riga ya gama sai ku bibiyar ita kuma ɗaya da ta biyo baya ta zo tana ayyada tana karfafa abinda aka yi mata kamar ba a yi mata daidai ba ɗaya kenan sannan na biyu har take ma wato furicin cewa ai daga cikin manyan 'yan hizbar su ma suna yin lalata irin wannan to kaga wannan wata kalma ce wadda mu a hukumar hizba ba za mu iya bari ba dole ne sai mu bi kadin abin da a zo tukunna mu kamo ta ta zo ta sanar da mu a ina wannan abin take tafa mu to saboda haka muka ba da umarnin yanzu muna fafutukan neman ta duk lokacin da muka ci karo da ita za mu gurfanar da ita ita ma mu ma a gaban kotu mutane suke ta cewa mun kama ta mun kama ta gaskiya bata zo hannun mu ba amma dai har yanzu muna bin kadin inda zamu samu ba za kuma mu bari ba wannan shine abin da muka sani dangane da abin da shafo inda su biyu na'am to a mai girma kamar amma abin da muke so jama'a su gane hukumar hizba tana da hurumi yanzu idan abin da aka yi a cikin lungu ko a cikin a gida ne ba mu da hurumin da za mu faɗa wannan gida sai mun je kotu ta ba mu waran tukunna cewa eh mun yadda ku shiga sabanin ragowar jami'an tsaro yanzu sanda yana da dama ko ina ne zai iya shiga yi aikinsa amma mu a tsarin hizba ba za mu iya faɗawa ba sai mun je mun nemo izini to wani lokacin sai kaga gidajen da ake gudanar da irin waɗannan abubuwa sai ka ga waɗanda suke faɗa in har akwai wuri ne wanda mu a tsarin mu sai abu ya bayyana sannan muke aikatawa sannan muke kamawa abin da yake ɓoye ba a ce mu bi diddigi mu zaƙulo laifin don mu faɗe shi a fili ba mutane ne ba su gane a hukumar hizba mu laifin ne ba masu ayi. a nasihar mu kar a yi in aka yi a ɓoye ba mu sani ba ba mu da hukunci akai shi ma sai ya fito in ya fito za mu ɗauka kuma mai hukunci akai amma ba mu da gefe ba mu da gibi kuma duk inda har ka ji kai da kake ba da wannan shawarar in har akwai waɗanda ka ji sun yi ka ce kamar wuri kaza da su wani ko ake kaza an yi kaza ba a yi ɗauki mataki a kai ba to in Allah ya za mu baka amsa irin wadda ta dace cewa za mu je mu wannan amma dai muna godiya da nasiha da kai kuma bakin gwargwado ana kamantawa